وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin kaddara wasu ya kawo mu yau ashirin da biyar ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma yau sha biyu ga watan bakwai miladiyya dubu biyu da goma sha biyar domin kammala tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara a kuma wannan masallaci idan ba a manta ba darasinmu yana gudana ne a cikin aya ta 126 insha Allah ita ce za mu ƙarƙara bayani a kanta bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء بسم الله الرحمن Allah ta'ala yana cewa wa yastaftunaka fin nisa sahabbanka suna maka tambaya a game da mata kamar yadda muka ce al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala ya ce fi amrin nisha a game da al'amarin mata amma an goge amru aka wadatu da faɗin annisa domin su ne dai ake magana akan lamarin nasu kuma mun ji dalilin saukar wannan ayar kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ambata qulillahu yuftikum fihin Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah shine zai ba ku fatawa game da su to wannan fatawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada a game da mata su ne ayoyin farko farko wa atun nisa a saduqatihinna nihla aka yi bayani kan sadakinsu kafin nan aka yi bayani kan auren mata marayu in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu Allah ya bayani akan mata da haƙoƙinsu sannan kuma daga cikin yuftikun fihin Allah zai ba ku batawa game da su zai ba ku amsa game da su aka raba gado aka ba su wanda da ba a ba su sai dai su ma ga su ake yi da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan musulunci idan mutum ya mutu yana da mata to sai a kasa matan nan ‘ya'yansa maza sai su kwashe su wancan sai ya kwashi mamacen ɗakin wancan shi kuma ya kwashi mamacen ɗakin haka ake kasa su ba a raba gado da su su ma kayan gado ne yadda ake raba sauran kaya haka ake raba su sai Allah ta'ala yayi bayani kuma Allahu fi auladikum lizzakari mislu hazzin unsayayn aka ba su gado aka ce mace tana da kashi ɗaya a cikin kaso biyu na namiji namiji yana da kaso biyu a na mata idan aka mutu aka bar namiji da mace 'ya'ya duka to sai a raba dukiyar gida uku shi ya ɗau kashi biyu ita kuma ta ɗau kashi ɗaya sannan aka sake fitowa aka ce in kanat wahidatan fala an idan ita kadai ce ita kuma tana da rabin dukiya in mace ita kadai aka bace to tana da rabin dukiya sannan in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak idan sun kai biyu zuwa fiye da biyu uku hudu zuwa sama in su aka bari mata 'ya'ya to suna da biyu bisa ukun abin da aka bari tusa na dukiya kaga din nan hakkin mata ake bayani a kansu sannan ita ma uwa mace ce wali abuwaihi li kulli wahidin minhum sudusu in kana lahu walad mama ma tana da sudusi fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi as-sulus sai ya zama kuma tana da sulusi in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus kaga duk mamashi ake magana akai kuma mace ce sannan su kuma mata matan aure sai aka ce wala hunna rubu min ma taraktu in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktu sannan aka zo aka yi bayani akan gadan yar uwa wacce take uwa ɗaya ba uba ɗaya ba وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلها gani aka yi bayani a kai kuma sannan aka sake yin bayani kan yan uwa mace ini mu'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak aka ba mata gado to duk wannan yana daga cikin fatawoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a game da haƙƙin mata sannan kuma aka ba da bayani a kan cewa wa na bil ma'ruf in an auro su za a zauna da su to a zauna da su da kyautatawa a kyautata musu mace ba baiwar mutum bace mace abokiyar zama ce a zauna a yi shawara a yi mata magana mai daɗi a bata abinci a yi mata tufafi a bata wajen kwana a kula da tarbiyyarta in an tashi mata fada a mata a cikin hankali da natsuwa da sauran abubuwa aka yi bayanin saki duk waɗannan suna cin fikun fihin cikin fatawar da Allah ta'ala ya bamu a game da mata wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa sannan Allah shine zai muku bayani akan ma yutla alaikum fil kitabi abinda ake karanta muku a cikin littafi alkitab nan malaman tafsiri suka ce al alqur'ani shi ya taman nisa'i a game da mata marayu allati la tu'tunahunna ma kutiba bala hunna. ba sa ba kwa ba su abinda aka wajabta ku basu. na haƙƙin su malaman tafsiri suka ce wa ma yatla alaikum fil kitabi fi shine ba in khiftum allah tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa mun faɗi na na Aisha radiyallahu ta'ala an kamar da Imam al ya fitar a sahihin idan mutum ya aka mutu aka bar ya sai aka bashi ita aka ce ya kula da ita kuma tana da dukiya to idan ya ganta kyakkyawa ce kuma ga dukiya shikenan sai ya ce dole shi zai aure ta ko tana so ko ba ta so idan ko ya ganta talaka ce sannan kuma ga ba abin ba kyau da mummuna ce ita to shi kenan sai ce duk wanda yake santa da aure ya zo ya aure ta amma in kyakkyawa ce sannan ga gama a hannu akwai abin hannu an ban mata dukiya mai yawa sai ce shi zai aure ta to shi ne sai Allah ta'ala ya ce a'a in khiftum alla tuqsitu fil yatama in kun san kun in kun ji tsoron ba za ku yi adalci game da mata marayu waɗanda suke karkashin ku ba an ba ku kula da su kuma suna da dukiya kuna jin ba za ku musu adalci ba to fankihu ma tsaba lakum min nisai ghayrihinna ku je ku auri wasu matan da ba su ba waɗanda suka muku daɗi a cikin zukatanku saboda in kun auri waɗannan da suke karkashin ku ba za ku musu adalci ba burin ku shine ku mamaye dukiyarsu sai Allah ce to ku tsale suka ku aure su ku je ku auri wasu mata daban to shine wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la hunna ma kutiba lahunna sannan wa targhabuna an tankihuhunna sannan wa targhabuna kuna kwadayin an tankihuhunna ku aure su in kun ga suna da dukiya kuma suna da kyau fassara ta farko kenan fassara ta biyu wa targhabuna an tankihuhunna sannan kuna kau da kai ba kwa son ku aure su idan kuka ga ba su da kyau ko kuma ba su da dukiya domin fi'ilin ragiba a larabci yana da ban sha'awa ya kama da mala idan ka ce mala ya karkata to in ka ce mala ilaihi ya karkata zuwa gare shi yana bukatar wannan abin kenan amma idan ka ce mala anhu to ya kau da kai ya karkace bai san shi kenan mun gane ai haka ragiba ragiba idan aka yi amfani da an aka ce ragiba an to bai so kenan shine manzo sama yace kamar ragiba an sunnati duk wanda yace bai son ta ba ruwan shi da ita sai kenan Shan Allah ta'ala ce wa manyan yaghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ka gani ya kau da kai bai so kenan amma idan aka ce ragiba fihi to yana son abinci kamar yadda al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yake cewa a lokacin da mutum in an saki mace Allah ta'ala ce لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا في الإمام مالك يكي شيوا Ka bar mutum ya ce wa inni ki la ragibun ko wa inni fi misliki la ragibun kaga fi ragiba fi ke ba. so daga malamai da suka zo fassara wannan ayar ko wannan bangare na wannan ayar suka ce wa targhabuna an tankihuhunna ka ce an hamza ce ce wa targhabuna an hunna kuna kwaɗayin ku aure su in kun ga suna da dukiya sannan wa targibuna wa targhabuna an tankihuhunna sai ku kauda kai ba kwa son ku aure su idan kuka ga ba su da kyau kuma ba su da dukiya can kuna son sun kun ga suna da dukiya kuma suna da kyau nan kuma ba kwa son su idan kuka ga ba su da dukiya kuma ba su da kyau Allah ya jarrabu dan adam da son dukiya sai ya aikata duk abin da ya ga dama saboda dukiya sai idan Allah ya shiryatar da shi wa innahu yuhibbul khairi la shadid Allah ya jarrabu dan adam mai tsananin son dukiya ne to su ma haka Allah ya yi bayani a kansu wal mustad'afina min ne sannan Allah ya yi muku bayani a cikin alqur'ani ya ba ku fatawa a game da masu rauni min ne daga cikin 'ya'ya? ya ake mu'amala da su Allah ta'ala na farko ya ce a kula da dukiyarsu ya ce ka a ba su dukiya wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa an baka maraya dan karamin yaro ka kula da dukiyarsa to ka bashi dukiyar nan ya je kawai ta bishasha da ita mahajuri ne shi a cikin musulunci akwai abin da ake ce mishi alhajiru alhajiru shine a hana mutum ya mu'amala da dukiyarsa sannan a hana mutane ma su mu'amala da shi a game da dukiya ana ma karamin yaro haka ana ma mutumin da ya zama babba ne shi amma dolo ne dolo ne kawai shi kenan sai ya tafi wajen sai da abinci sai ce a zuba mushi filet daya an ka zuba mushi filet daya dama ya zo da kuɗi bandar irin bandar din nan masu yawa kawai sai ya tallo ya ci abinci kawai kila abincin bai wuce na ɗari biyu da hamsin ba sai kawai sai ya zaro dubu ɗari biyu sai ya bada shafihi kenan to in wannan ba za a bashi dukiyarsa ba ya zama mahajuri in akwai gwamnatin musulunci sai ta masa haju a ce kada ya a tsai da dukiyarsa sannan kada wanda ya mu'amala da shi ta dukiya in kai kai za ka yi asara domin alkali zai sa cewa sai an dawo da kuɗin nan to karamin yaro a kula da dukiyarsa yana cin almustab'afuna min alwildan a kula da dukiyarsa an ban masa dukiya sannan idan an mutu an bar shi ba dukiya a ɗau nauyinsa ana wa kafirul yatimi fil jannati ka hataini wa ashara bis sabbabati wal wusba wa farraja bainahuma manzon Allah sai ce ni da mai ɗaukan nauyin maraya wanda aka mutu aka bar shi ba ba dukiya ba yi da komai manzon Allah sai ya ce haka za mu zama a cikin aljanna mai riwaya yace ina kallon manzon Allah sama sai ya hada sai ya raba sai ya hada sai ya raba malamai suka ce na farko manzo sama ya nuni ga haka as-sababa ga ta ko dan ali sannan ga al-wusta ai ta fi tsawo ko a ɗabi'a, mafi yawancin wanda lafiyar su kalau a hannunsu ai wannan ta fi tsawo ko wannan dan yatsan ya fi tsawo kai to ana nufin manzo sama ya kera shi shi kuma gashi bai kai manzo Allah ta salama ba sannan a wannan aikin da ya na alkhairi za su zama suna makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to duk yana cikin abin da Allah ya yi mana umarni ya ba mu fatawa cewa mu kula da shi ƙananan yara sannan kuma idan ka haɗa dukiyar nan taka da tasu to idan kai gani ne wa man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan ka haɗa dukiyarka da ta maraya kana jalauta mata to idan kai mawadaci ne kaka ce sai a rika fitar da riba kai ka ce a baka wani abu kun hada dukiyar kun yi sharika kun yi muzaraba da dukiyarka da tashi kuna juyawa to in kana da wadata tashi tashi tashi miliyan biyar taka miliyan goma sha biyar me za a me za ka karba a cikin mai miliyan biyar kai kana da miliyan goma sha biyar sai ka kyale sa dukiyarsa ta ta haɓaka ta haɓaka domin za a rika fitar mata da zakka kai kuma ka riƙa yin naka man kana fatiran falyakul bil ma'ruf amma wanda ya zama talaka to shi babu laifi zai riƙa cire ribarsa a cikin wannan dukiyar da ya hada ta maraya ko da ba tashi ta maraya ce aka shi aka ce amana ya juya masa ita to ya ga dama ya riƙa ci a cikin wannan dukiyar bil ma'ruf bil ma'ruf abinda aka sani a al'ada a shari'a in an zo an ce ai ne yana dan cin abinci kaza a dan kudin marayan nan ko kuma albashin da aka yanka masa ba za a rena ba amma ba za a zo a ce shi kenan an ban masa miliyan biyar ya rika juya masa ba sai ya ce albashin shi wata a bashi kwata miliyan ga wata nawa kudin za su kare sannan kasuwa ba dole bane a yi riba ko dole ne miliyan biyar aka bashi ya juya mara ya juya ma marayan nan kuma ba nashi a cikin na marayan ne kawai sai ya ce to duk wata albashin shi dubu ɗari biyu da hamsin wata nawa za a yi shekara wata nawa za a wata nawa za a yi kudin su kare duk wata a cire dubu ɗari biyu da hamsin <laughs> sauran nawa kudin za su zama sauran nawa sauran za su kare amma misali aka ce to ga miliyan biyar ya juya sannan ana juya kudin ana samun riba duk wata albashin shi dubu ashirin ko kuma a ce to in an samu riba duk ribar da aka samu a wata sai a tsaya sai a raba ta gida uku gida biyu ta tafi cikin dukiyar maraya gida ɗaya kuma ta shi ne juya dukiyar maraya kaga wannan akwai hankali a ciki shi yasa sai Allah ce bil ma'ruf to dai yana cin abin da Allah yake umurtan mu a cikin wannan aya wa an taqumu lil yatama bil qist sannan Allah yana umurtan mu a cikin wannan ayar mu tsayu a game da al'amarin marayu bil da adalci mu musu adalci abin da ake ce ma al'azlu shine al'ita'ul wajib ka bada abu a tilas shi yake ce masa alqist shi yasa malaman mu suke da ka'ida ta tahiyya suke cewa al wajib wal ihsanu mustahabbun yin adalci kama mutum adalci ka bashi abin da tilas ne ka bashi to wannan wajibi ne amma ka kyautata masa to wannan mustahabbi so da kamaraya na da haƙƙi a cikin al'umma a ba su haƙƙinsa kada a cutar da shi hukunce-hukuncen maraya suna da yawa an sha bayani su ayoyin da muka kwararo a baya duk sun yi bayani akan maraya da hadisan da suka jawo aka suka yi suka fassara waɗannan ayoyin ka kula da maraya yadda kake kula da ɗanka na na rabi Allah ta'ala anha kamar da al bukari bukhari ya fitar a cikin al'adar adab da isnadi sahihi take cewa inni la adribu yatima hatta yanbasita ni ina dukan maraya hatta basita har sai ɗabi'unsa sun dawo daidai fassarar bakko kenan hatta yambasita har sai na kai shi ƙasa ko basita sai ya baje sai na mishi bulala har sai ya kai ƙasa ka zama na dukan mutum aya cikin abin da ke nuna eh, a tausaya masa sai ya ƙasa ko kuma ya guga da gudu ko in ya guga da gudu ya tsira ana dukan yaro ya gudu shi kenan kada sai sai ka bi shi ka kamo shi sai ka kyale shi ka je bin shi kuma ka taɗe ka faɗi ya wai zo yana ma dariya Kara tarbiyya ba ta yi ba ke to ana kula da maraya duk abin da mutum yake maɗansa ana buƙatar ma maraya wa ma taf'alu min khairi Allah ta'ala ya ce duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima Allah ya kasance masani game da wannan abu ba sani kawai ba sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna da wasu fassarori suna da dalala akwai dalalatu talazum kawai da Allah ya sani shi kenan ya wuce a'a ya sani zai saka muku ba kawai sani yayi ba ba kaman kai ne ka ce ma ne? ina sanar da abin da kake yi kenan kuma magana ta wuce a'a fa inna Allah kana bihi aliman kun bihi Allah zai saka muku duk abin da kuka yi na alkhairi na kula da matanku a cikin gida da kula da marayu mata da maza da tsaye musu haƙƙinsu ba tare da an tauye musu haƙƙinsu ba da kyautata musu a cikin al'umma to duka Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da abin da kuke yi kuma zai saka muku a game da wannan alkhairi da kuka yi To duka alkhairin al'umma al'ummar take kyautata ma masu rauni kada mu riƙa jin turawa a ce su ne wai suke rajin kare haƙƙin masu rauni musulmai ya kamata a ji waɗannan saututtukan suna tashi daga cikinsu dukkan wani mai rauni to a tsare masa haƙƙinsa hakki an ga an ƙwato masa haƙƙinsa haka sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa mana a hudubarsa ta farko yace alqawiyyu kun indi da'ifun hatta akhudha alhaqqa minhu kun فيكم عندي hatta حتى آخذ الحق lahu. mai karfin cikin ku to ni mai rauni ne a waje na har sai na karɓi haƙƙi daga gare shi sannan mai raunin cikin ku mai karfi ne a waje na har sai na ba shi haƙƙinsa to haka al'umma ta ce so daga Allah zai saka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana mu karanta kenan a cikin wannan kwanaki 25 cur domin Allah ya su Allah Allah Allah Allah bai kaddara cewa za mu kwanaki 26 ba muka samu eh, damuwa ta kwana daya aka yi ruwa shi kenan kuma sai ba a yi karatu ba shekaran jiya kenan nake jin ko kowacin shekaran jiya ce na manta to rana ana wacin shekaran jiya to ba a yi karatu ba a tsakanin wannan mun fara tafsiri daga aya ta ɗari da sha shida mun kawo ta ɗari da ashirin ayoyi goma ko da bakwai ko da shida to da bakwai to mun samu ayoyi goma sha ɗaya a cikin wannan wata kwanaki goma sha biyar su Allah ya kaddara mana mu fassara su saboda haka darsan da muka ji domin mun yi bayanin manufofi na tafsirin bana akwai mun kasa manufofin gida biyu akwai manufofi waɗanda suke na dunkulallun manufofi na gabaci daya akwai kuma nufofin da suka shafi waɗannan ayoyin da muka karanta to mun yi bayanin su ga waɗanda suke nan tun a farko muna fatan daidai gwagwado Allah ya taimake mu mun bi waɗannan manufofin a kansu muka yi tafsiri kuma da maganganun malamai da muka kawo ba so daga abu na farko bayan wannan tasirin. kamar yadda aka sani akwai neman taimakon marayu da aka saba yi duk bayan kwana biyu so da aka yau zabi na karshe insha Allah ta'ala so da aka sai mutane su ba da gudunmuwarsu wannan abu na farko kenan abu na biyu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala gwaggwadon abin da muka yi na tafsirin nan a cikin waɗannan kwanakin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka yi daidai a ciki ya kuma sa mu ji daɗi mu gan shi a ranar lahira a cikin ma'auninmu na alkhairi kuma Allah ya sa mun yi dan shi ne sannan wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuma ya sa kada ya tasiri a cikin rayuwarmu mu je muna aiwatar da wannan kuskura sannan kuma a cikin tafsiri dama mun faɗi manhajinmu kuma muna nanatawa muna ɗauko bayanai ne da manya-manyan malaman magabata suka yi a cikin tafsiransu da suka rubuta don mu mabambanta sai kuma fassara da muke yi da hausa sai kuma ƙarin bayanai ba kuma tafsirai kawai ba har da littafan hadisi da kuma duk littafin da ke da alaƙa da ayar da muke son mu fassara in mun samu wata fa'ida a ciki mukan zo mu yi ƙoƙari mu al'umma bayani so daga a cikin wannan abubuwan da muka yi kuskure muna fatan Allah ya gafarta mana sannan abu na gaba shine dukkan wanda a lokacin da ake tafsirin nan muka bata masa rai kullum in ana karatu dole wani zai ji abin da ake faɗi ba daidai ba ne shi a wajensa kila a saba da shi a fahimta akwai wannan malami ne kila mai bincike sai mu faɗi wani abin da yake kila ya saba ma shi fahimtarsa to muna yin abin da daidai gwagwadon Allah ya abin da Allah ya sanar da mu ne abin da muka koya a gaban malaman mu shine muke zuwa ne wa mutane bayani ba yadda za a yi dole ya kasance a sai an sami ittifaki ga baki daya sannan kuma wani shi ba malami ba ne amma za a iya faɗin wani abu bai ji daɗin abin da aka faɗi ba wani zubin ma sai wani ya zata da shi kaci ko ka san halin da yake ciki to ba a yin karatu haka shi ne karantaswa kullum yakan yi karatu ne gwangwajen abin da ya ga al'umma take ciki kuma abin da yake cikin littafi ya fata rayu ma al'umma bayani don a gudu tare a tsira tare wannan shi ne abin da ake yi amma ba a yin karatu don a fanshi haushi ko kuma a more ko a faɗi wani abu don wani ya hasala sau da mu riƙa sa wannan a cikin zukatanmu mu riƙa fahimtar su kuma yana ɗaya daga cin abin da zai taimake mu abu na gaba shine shekaran jiya ina jin ko mun yi bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin unguwan nan to akwai ci gaba da bayani da zani abu na farko shine yaran da ake zargi a game da waɗannan abubuwan labari mai ƙarfi ya zo mana cewa ana ta kama su kuma za a ci gaba da kama su kuma kwamishina ya ba da umarnin cewa aje su a nan ofis ɗin dpo na tudun wada goban Allah kai mu litinin za a kwace su a tafi da su CID office saboda ka wannan ci gaba ne muna fatan kuma a adalci a cikin wannan abu ɗaya ce sannan na biyu akwai wanda aka kama shi malam shu'aibu an sako shi ɗazun nan na tambayi ɗansa mun yi sallar la'asar tare da shi ya ce an sako shi saboda ka wannan ma ci gaba ne da aka sama sannan na uku a cikin mutanen da aka yi ta yamaɗi da aka yi magana a kansu akwai alaji na ayuba to bayanan da muka yi a ranar juma'a da wanda liman ya yi a masallaci hudu ba da wanda na yi a nan ya jawo hankalinsu mun yi taro ɗazu-ɗazun nan muka gama taro kuma ina mana bayanin abin da aka tattauna a cikin wannan taron haddashi iyakar bincikenmu abin da ya tabbata a gare mu ba hannunsa a ciki so daga mutane su san wannan ya ka abin da muka yi kenan in kuka tambayi waɗanda muka yi mitin da su mun yi mitin da mutane da yawa akwai liman akwai malam usman ɗalibi shine shugaban zama akwai alhaji raisu alhaji manu na faɗa akwai ni akwai malam nura dambo akwai malam muhammadu wanda ake ce masa basakwace sannan akwai malam iliyasu limamin masallacin longman gaskiya akwai alhaji sani abdullahi akwai eh, waye ban faɗi ba akwai malam umar harun as-salafi tare muka yi mitin da su ina manta da wasu to a yi haƙuri iyaka abin da ya tabbata a gare mu a gabansa an yi muka yi mitin kuma da aka kawo maganganun da aka kawo ba hannunsa a cikin abin da ya tabbatar ya tabbata a gare mu kenan so daga muna muku wannan bayanin tsakanin mu da Allah kuma abin da muka sani kenan wannan kenan ba sai na tsawaita bayani akai ba za ku ji tsohon malamai ma sun yi waɗannan bayanan insha Allah ta'ala ko da ba su cikin azumin nan ba in sun samu dama za su yi bayan sallah amma dai tunda ni na wani ya zo yanzu kuma kila ban da wata haɗuwa da mutane kila sai bayan sallah a dawo a ci gaba da karatu to abin da aka yi bincike a kai kenan su kuma sauran waɗanda akwai hannunsu a ciki za a ci gaba da bincike a kansu suna hannun 'yan sanda a zartar musu da hukuncin da za a yi kuma za a ci gaba da bin wannan kuma duk halin da ake ciki za mu ci gaba da mutane bayani gwagwadon abin da muka sani wannan kenan abu na gaba shine godiya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan lokaci muka gama muka kammala tafsirin nan lami lafiya shi ya ba mu lafiya daidai gwagwado muka zo muka gabatar muna godiya gare shi godiyar da ba ta da iyaka sannan bayan haka muna godiya ga kungiyar jama'a ce za su bida a yau kawata sudda reshen tijin jikun ɗin nan a ƙarƙashin shugabancin alhaji umaru tafida allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya muna godiya gare su a game da irin wannan zato da suke mana na alkhairi sai su ce mu zo mu dan gabatar da irin waɗannan abubuwa muna godiya gare su sannan na gaba hukumar wannan masallaci su ma muna godiya a gare su a ƙarƙashin shugabancin limamu malam ibrahim yahaya da sauran masu tama masa na'ibansa da ladanai da dukkan masu kula da masallaci hadimin masallaci malam ahmad da duk sauran wanda suke ba da gudunmuwa a masallaci su ma muna godiya a gare su domin kyakkyawan zato da suke mana kuma su zo su kira mu mu zo mu gabatar da wannan gudunmuwa daidai ga gudan abin da za mu iya yi sannan na gaba ɗan uwa malam rabiu alaramma ba shi nan kusa da mu tare muke ba ranar da ya fashi har ranar da yake da lacca a makaranta ya zo a sukwane an yi tasiri shi ma muna masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi yan agaji ga baki ɗayansu tun daga shugabancinsu na matakin unguwa har zuwa ƙananan su su ma muna musu godiya a game da irin gudunmuwar da suke badawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan malam aminu wanda shine ya rika ɗauko ni daga gida kullum kullum shi ma muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan masu daukan kaset tun daga dan gidan rediyon Quid FM da shi gidan rediyon gabaki daya su ma muna musu godiya sannan shi ma wanda ya dauki nauyin a sa wannan karatun ah, wato ya tsohon dan majalisa mai wakiltar zariya da kewaye wani rabin yakubu yusuf soja shi ma muna masa addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya taka masa da alkhairi sai kuma mai ɗaukan bidiyo malam aminu abdulsalam ya haya shi ma muna masa godiya allah subhanahu wa ta'ala ya taka masa da alkhairi da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa a wajen gudanar da wannan tafsirin Allah ya saka musu da alkhairi sannan mahalarta gabaki ɗaya da suke zuwa su saurari karatu daidai gwaggwado kuma su tambayoyi su nuna fahimtar su a game da karatu to su ma duka Allah ya saka musu da alkhairi baki daya dukkan wanda ban ambaci sunansu ba kila kuma ya waje ban ambaci sunansu to sun shiga cikin gamewar addu'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ya kuma ya albarka a cikin rayuwar mu baki daya sannan abu na gaba shine muna jawo hankali ga baki daya muna farawa da masu dukiya su rika yin abin da ya cancanta su yi wajen ɗauka addinin Allah kuma su rika yi a dunkule idan an zo da bukata ta unguwa ga baki ɗaya su rika yi kuma su karkato da hankalinsu akwai bukatu da yawa da al'umma take da su bukatu masu ɗimbin yawa ana da su a nan unguwar to ya kamata ba kamata ba ma ya waje ba su kalli wannan daidai gwagwadon wadatar da Allah ya ma mutum mun sha faɗa duk abin da Allah ya baka zai tambaye ka game da shi in Allah ya baka ilimi baka karantar da mutane dare da rana ka shiga uku in Allah ya baka dukiya ba dukiyarka ta al'umma ba ce mutum ya shiga uku ya asara ba ta da amfani in wani matsayi Allah ya baka na mukami ba kai amfani da wannan damu ba za ta zo ta kubuce maka shi ma za ka zo kai da na sani mutum ya shiga uku Karfi da Allah ya baka na jiki shi kadai Allah ya baka baka cikin masu ilimi baka cikin masu dukiya baka cikin masu mukami ga wani aikin alheri za a yi na karfi to ka zo ka bada gudunmuwa ka ayi wannan shine al'umma take rayuwa da shi sannan kuma kullum aikin da al'umma za ta yi na ittifaki ga baki ɗaya ta ittifaki ba wani yana san kaza shi shi zai yi ba muna samun wannan matsalar aiki ne na alkhairi mun yi wannan bayanin kwanakin baya a tafsiri a cikin aya cikin hanyoyin da shedan yake bi sai ya zo ga abin da ya fi sai ya zo sai ya ce maka abu kaza za ka yi ko al'umma na da bukatar wannan abin ko ba ta da bukata ko shi ake bukata da gaggawa ko ba shi ake bukata da gaggawa ba kai dai ka shi ta ce kai to a kula da abubuwa irin waɗannan za ka ga wani zubin an ce an kashe kuɗi miliyan kaza a wasu abubuwan sai ka ga kuma bukatu da yawa ana da su waɗanda da an yi waɗannan bukatun sun fi wancan abin da aka ce a yi to mu zama muna da wannan fiqhul aulawiyyat din gabatar da abubuwan da suka fi muhimmanci sannan masu dukiya su fahimci cewa su kaɗai ba za su iya rayuwa ba ba za su taɓa iya rayuwa su kaɗai ba kuma suna buƙatar malamai dole malamai su za su shiga gabansu domin su suna hango musu abin da ba za su iya hangowa ba da malami da mai dukiya ba za su zama ɗaya ba shi abin da ya iya kirgawa shine takaddun littafi malami idan shi na koɗewa yana ganin abu kaza shi kuma wancan kuɗi ya iya kirgawa to kudin nan sai an maka bayanin yadda za ka yi mu'amala da su so daga ba yadda za a yi rayuwa ba tare da malamai da masu dukiya sun haɗa kai ba dole sai sun haɗa kai sannan al'umma za ta ci gaba wannan jawo hankali ne da muke mu fahimci wannan akwai bukatu da yawa da ake da su a matakin unguwa da mataki na ƙasa na karamar hukuma da ko ina duka ana da waɗannan bukatun gasu nan jangon? ba su da iyaka idan da za mu zo mai wani kundi na bukatu da tsare-tsaren ayyukan da za a rika gabatarwa a rika ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya ɗalibai nawa muke neman mu admission duk shekara mu nemo musu admission kuma mu saman musu mu musu registration mun hana banna shi da aka mawa shi ma zai tafi nan gaba ya tunanin wa zai mawa bayan an yi a samar da aikin yi yanzu wannan misali a cikin matsalar unguwan nan akwai matsalar shaye-shaye duk shaye-shaye ita take jawo mana wannan fitina domin kakkai mamaki da maza sun ya kira giya ummul khaba'isi in ana shaye-shaye a cikin al'umma komai za a yi in ana shaye-shaye za a yi kisan kai in ana shaye-shaye za a rika zinace-zinace in ana shaye-shaye za a rika sace-sace ba wanda zai zauna lafiya ana shaye-shaye a cikin al'umma kun san kista da Imam Zahabi ya kawo mana a cikin Kitabul Kaba'ir wai wani malami ne ko kuma a wata riwaya aka ce rahibi ne bauta ba malami bane ya tafi wata mata ta gaice shi tace tana gaita shi saman bene daga shi sai ita kuma ya je yana zuwa shi kenan sai ta ce to ga zaɓi ko dai zina da ita ko ga jariri nan kwance yanka shi ko ga giya ya sha ko ga ƙur'ani ya taka ya zaɓi wanda zai bi in ba haka ba ita kuma za ta kashe shi da yake jahili ne sai kawai kwakwalwar shi ta buga mishi bari ya sha giyan nan wai duk ta fi sauki sai ya ɗau giya ya kurɓa ya sha da ya sha giya hankalin shi ya kau fazana biha wa qatala sadiyya wa data alal musafi ya lalata da ita ya kashe jinjiri sannan kuma ya taka qur'ani me ya jawo masa wannan shaye shaye to a cikin yaran mu yanzu yan yan DLE guda nawa muke da su a nan unguwa guda nawa ne yan yan DLE wanda suke aiki a yan DLE a nan unguwar guda nawa ne hmm? waye neman musu aikin Allah ya saka mushi da alheri to a ƙara su a sa a cikin tsari a samar da su a tura su su je su kuma duk hanyar da za a za a iya barin su a ce tudun jikun ake son zariya ake son su yi ma aiki sun san al'umma suka musu wannan wannan bangaren kenan duk wani abu muna da damar da za a iya zuwa a je a nemo a sa mutane a ciki yana kawo zaman lafiya tsakanin masu dukiya da talakawa yana miƙar da gadar da za a haɗu a yi mu'amala tsakanin waɗanda suke ganin Allah ta'ala bai ba su arziki ba da waɗanda Allah ya ba su arziki wanda yana cin abin da yake kawo zaman lafiya kuma a riƙa yin abin nan da sunan an yi ne a ƙungiyance al'umma ce ga baki ɗaya ta yi wanda yana taimakawa so daga muna jawo wannan hankalin sannan muna jawo hankalin ga baki ɗaya mutane a ci gaba da makasan nan addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya shugabanninmu Allah ya taimake su wajibi ne mu waɗannan addu'o'in sannan muna jawo hankalin juna mu ci gaba da karatu kada ramadan ya wuce shi kenan sai mutum ya daina zuwa karatu sai kuma ramadan ya zo a'a mutum ya ci gaba da zuwa yana halartar karatu Allah kalli ko tambaya ka zo ka riƙa yi ko baka zo da littafin da ake karanta ba ka riƙa ka riƙa samun tambaya ka rubuta a takarda ka bada in ba za ka iya da baki ba wannan zai sa rayuwar mu ta ƙara inganta tana zama mai kyau sannan ƙarshe an an an roƙe ni cewa in sanar da cewa akwai ya matasanmu da suke yin aikin alkhairi a nan suna karantar da yaranmu abin nan karatu a sabar da lahadi lesson extra moral class to sun ce sun fara sai da form omb irin wanda ake na refresher da kuma mpd da su yalista da su waye duk Allah ya saka ma masu yin haka da alkhairi to sun ce a fa a sanar da mutane masu bukata suna da matakin firamare junior da secondary science da arts. a nan firamare nan suke yi saboda lahadi in an je daga safe zuwa a jihar za a ce fom din in an je can aji kudin da za a yi da ake saidawa to waɗannan su ne a takaice bayanan da za mu gabatar ta ɓangare na iyaka ban sani ba ko a tsarin ga tambayoyi a rubuto kila ko mu karanta mu mutane tambayoyi guda uku muna da lokaci wa alhaji ali akwai rahoton masu marayu rahoton kwamitin marayu da sauran bayanai a gurguje bari mu karanta tambayoyin ko da mutum ɗaya ko kuma mutum biyu na ji an ce mutum ba zai ba da fatawa ba hakika sai ya san alkur'ani da hadisi da larabci sannan ya ba da fatawa to ala gafata malam mutum ba zai iya ba da fatawa ba ko da mutum ko wani ya same shi akan wani wata matsala ta addini to ya zai yi kenan a'a fatawar da ake nufi ba za ka bada da sabuwar mas'ala amma duk abin da ka karanta ko aka karantar da kai wani ya maka tambaya akan hukuncin shi zaka iya cewa halas ne ko haram kai ma haka kaji ka ba da fatawa amma fatawar sabuwar mas'ala sabuwar mas'ala to sai manya-manyan malamai suke yi mas'ala ce da kila ma ba za a same ta a cikin littafi ba ka'idoji za a yi amfani da su na ilimi a bada fatawa a kai to wannan ba aikin kowa bane aikin jigajigan malamai ne amma abin da mutum ya karanta a littafi an masa tambaya shi kenan wani ya maka tambaya ya ce me hukuncin mutumin da bai karanta fatiha ba kuma ka karanta manzo Allah sama ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitabi sai ka ce baka sani ba za ka bada fatawa ba a aka ce masa annabi ya ce bai sallashi ba ta yi ba shi kenan da Hausa annabi ya ce sallar shi bata yi ba shi kenan ko a cikin hadisi annabi sallama ya ce sallar shi bata yi ba shi kenan ka ba da hukunci me ka ba da hukunci akan abin da ka sani da fatan Allah ya yi wa malam to yi masa lafiya ko ya kuma ƙara wa malam ingantaccen ilimi da dukufa bisa ilimi da haƙuri da juriya da tsawon zamani da fatan Allah ya sa malam ya cika da imani amin da sauran mutane ga baki da don Allah malam ina son ka yi mana bayani akan nasiha ga dattawa da matasan sunna sannan nasiha ga malami da ɗaliban sunna malamai da ɗaliban sunna Allah ya ba mu ikon fahimta da aiki da nasihun da kuke yi mana amin sun amin duk waɗannan nasihohin da na gabatar sun shafi kowa sun shafi kowa sun shafe mu dukkaninmu gabaki daya sun shafe ni sun shafi kowa mu yi ƙoƙarin aiki da abin da muka ji daidai gwaggwado Allah sai ya taimake mu ina ganin waɗanda ba a karanta musu ba sai su yi haƙuri iyaka abin da za mu iya karantawa kenan ni ina jin daga nan zan yi eh, abin nan kana tambaya ai sun ce ba su da lokaci to ka shi ke nan kun ji tambayarsa ko wani mutum zai iya fitar da zakatul fitr ana sallah tsohon kwana ɗaya ai tun ana sallah tsohon kwana uku zaka iya fitarwa fatawar sayyidina umar abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma tana cin almuwatta sayyidina abdullahi ibn umar ya kasance yana fitar da zakatul da kai tun 27 ga wata kuma a ciki akwai fa'ida fa'ida ita ce yanzu misali masara zaka ba mutum in ka bashi masara ran sallah ne zai da ita kuma ana ce an ce fa'idoji biyu zakafin da kai take da su fa'ida ta farko ba a san rana a ga wani yana cewa babu fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu ita ce fa'idar da kai in ka bada za ta tsarkake ka daga kurakuran da ka samu a cikin azumi ka gani to kaga fa'idoji biyu to mu koma fa'ida ta farkon nan cewa ana son a hana talauci ne a ranar ko rashi ba a san ranar a samu wanda zai tashi yana cewa bai da shi to sai ka ba mutum masara ranar sallah za a tafi masallaci ya zai da masara tsakani da Allah ana dafa masara haka nan busasshiya ba ballo ta fa kaje kai a gonar ka ba aunawa aka yi muddun nabi hudu muddun nabi ka bada me zai da ita a rana amma idan misali masara ka bashi sai ka bashi ana sauran kwana uku sallah ina ja za a iya surfa masa musamman yanzu da ake samun wuta sosai ko zai surfa in waina za a mishi a mishi waina dan rana ana dan samun ci ana dan san canji in kuma farin tuwo yake so a masa kaga za a yi farin tuwo in ma za a hada ne da wata shinkafa da yake da ita ko da buza da ce a daure da wannan garin kaga dai za a ga tuwon ya zama fari to kaga ya fi abada da wuri so daga ana jawo hankalin mutane su fara badawa da wuri kamar yadda dai aka sani mudu hudu ne ga kowa sannan za ka fitar kanka da duk waɗanda wajibi ne ka kula da rayuwarsu sai kuma a aika ma waɗanda suke mabukata a rika aika ma mabukata waɗanda suke da bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ta bangare na